Masu kallon mu Assalamu alaikum mu da sake kasancewa a cikin shirin tafiya mabudin ilimi na sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin wato CRI kamar yadda kuka sani na Fa'iza Muhammad Mustapha. Kusan ana cewa ilimi a kafa yake kuma na zaune bai ga gari ba. Shi yasa wannan shirin namu na tafiya mabudin ilimi ke kawo muku wasu abubuwa na ilmantarwa da ke wakana a nan kasar Sin. a yau abin da zan nuna muku shine yadda sinawa suke fita daga su sai waya ka ku gane da jaka ni mace ce amma babu tsabar kuɗi a cikin jakata sinawa kan yi amfani da wayar salula su biya kuɗi ta hanyoyi daban-daban akwai manhajar alife akwai manhajar wechat kowanne suna iya biyan kuɗi da shi da ma sauran wasu manhajoji amma da yake ni bakuwa ce na fi amfani da alife da kuma wechat to ta yaya zan yi amfani da salula in yi sayayya ku biyo ni don ganin yadda abin yake tom na fito ne in yi kalle-kalle kuma in ɗan yi saye-saye don haka yanzu ina son ne in sha naicha wato milk tea shayi ne da ake hada shi da madara ina son wannan shayi da haka bar ku ga yadda zan sayi naicha a nan ni waya ka naicha bari nuna muku yadda zan biya ta tambaye ni da WeChat Zambia wato Weshin na ce mata a da Weshin Zambia bari ku ga yadda Zambia in na bude WeChat ya bude sai in nemo wurin da zan biya kuɗi gashi nan na biya yawan goma sha ɗaya ita ma kuma an sanar da ita cewa kuɗi ya shiga shikenan bana buƙatar yawo da kuɗi bana buƙatar zuwa banki neman tsabar kuɗi bana buƙatar zuwa atm in je cire kuɗi balantana ma a nan babu layi kuma idan kuka duba ko a ƙasashenmu ma ana ƙoƙarin wayar da kan al'umma akan amfani da irin waɗannan manhajoji da kati da manhajar eh, banki saboda a taƙaita hada-hadar kuɗi tsakanin mutane musayar kuɗi tsakanin mutane akwai haɗari kana ɗauke da kuɗi ka ɗauki kuɗi mai yawa akwai haɗari banda haka zai iya salwanta baka sani ba za ka iya zubarwa sannan wannan ya taɓa wancan ya taɓa a yanzu da ake ƙoƙarin yaƙi da cutar covid-19 ake cewa a rika wanke hannu a rika kula da tsafta sannan a ce kuma ana miƙa karɓa miƙa karɓa na kuɗi baka san hannun wa kuɗi ya shiga ba kai ma ya shiga hannunka sannan kai ma zai fita daga hannunka ni a gani na mu rungumi hanya mafi sauki na amfani da kuɗi na amfani da manhaja domin mu samar ma kanmu sauki kamar yadda na samar ma kaina sauki yanzu a nan ƙasar sin gana caɗi ɗina an gama shikenan kun ga dai ban cire tsabar kuɗi ba ko na gama na sai abin da zan saya to duk inda zan je sai in yi wata ban ga tsabar kuɗi da idona ba sai in yi wata in fi wata ba riƙe tsabar kuɗi a hannuna ba